أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو دياغ وتن سفر watan biyu kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace da 23 ga watan 11 shekara ta 2014 a lissafin turawa muna darasi na 48 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul Da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria yau da ikon allah madaukin sarki za mu kammale magana akan wato hukuncin yin sallah da addu'a ga wanda yake ba musulmi ba ya kamata a ce satin da ya wuce muka kammala amma kuma lokaci ya cin mana malam yace kultu wa min dhalika ta'lamu khata بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار على بعض الكفار ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات لقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين الشيوعي الذي هو ومذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور أذيعت بالراديو ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميين أن يقع في مثل ذلك حيث قال في رسالة له رحم الله برناددي رحم الله برنارديش برناراديش وأخبرني بعض الثقات أن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الفرقة الإسماعيلية الباطنية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم فإلى الله المشتكى وهو المستعان مالا الباني يرفض أن تشيشي نتشي daga nan ne za ka gane kuskuren wasu daga cikin musulmai a yau min at-tarahum wa taraddi ala ba'd al-kuffar ta yadda suke ainihin wato neman rahama da kuma ma neman yadda ga wasu kafirai Allah ya rahamshe wani Allah ya yarda da wani mutum ka gaba musulmi bane amma ana neman masa rahama kuma ana cewa ma Allah ma yarda da shi ya ce yau a wannan zamani akwai musulmin da suke aikata wannan barnar ku duba duk bayan maganganun da muka yi ta yi da nusus da muka yi ta kawowa da suka yi magana a kan haɗarin mutum musulmi ya yi addu'a ga wanda yake ba musulmi ba ya neman masa rahamar ubangiji aya ta yi magana a kai hadisan annabi sallallahu alaihi sun yi magana a akai yace amma yau an samu wasu musulmi ba ma rahamar ba har neman yadda ma ce Allah ya yarda da shi kuma ba ma ba musulmi ba ne ya wannan kuskure ne ya ce wannan yana yawaita musamman masu jarida a can kasashen larabawa musulmi a 'yan jaridar su haka da gidajen jaridu sai ga an kawo mutum wanda ba musulmi ba ne ko ya mutu ko na ba kawai sai a ce mai rahimahullah ya ce wannan yana faruwa kasan su mala albani su ko ina ba a bari ba a jaridan ma an duba ta an gano da majalla da jarida da majalla ya ce hakika na ji ɗaya daga cikin shugabannin larabawa walaƙad sami'tu ahada ru'asa'il arabil da yuni ɗaya daga cikin shugabannin larabawa yana da cikin uslubi na da'awa wani lokacin ba a kiran suna eh ba sai an kira sunan mutum ba dan zaka iya zuwa ka zo ka kira sunansa kuma daga baya ya tuba yawa to sai a rufa a bashi a haka wani ɗaya daga cikin shugabanni na larabawa amma ba laifi a yi dukan da mutum zai gane da shi ake yawa don ya gyara ya ce an san shi da addini amma abun mamaki sai gashi ya taraham ala stalin yana neman rahama yana addu'a wa stalin shiyu'i ne shiyu'i dan kwaminisanci kenan mai aƙida ta kwaminisanci yan gurguzu ya ce sai gashi na ji wannan yana wannan mutumin yana neman masa rahama ya ce huwa wa mazhabuhu wannan mutumin da shi da mazhabarsa ta kwaminisanci din na shiyu'anci ɗin suna cikin wato mutane masu bala'in gaba da ƙiyayya da addini duk inda ka je dan communist communism to baya son addini suna bala'in gaba da addinin musulunci to wannan stalin shiyoyi ne amma yau ga wani musulmi shugaba kuma mai addini ma wannan shiyoyin stalin din ya mutu yana neman masa gafara yana masa addu'a subhanallah al'azim ya ce ya yi wannan ne a wata kalma da ya jefa ta saboda ana taron biki na tuna mutuwar shi wannan mutumin kasan ana yin wannan ba din to ana kuma na mutuwa ma ana yi ko ba kama ne ban sani ba me ake ce mai date day ko me za a ce masa ban sani ba mutum a zo a ɗanye yi wani biki don tuna shi molidinsa kenan to ya yi a wannan taron ne ya ce uzi'at bin radiyo an yada wannan magana da wannan mutumi ya faɗa na addu'a ga wannan kafiri a rediyo shine radiyo ma'ana kamar su ma larabawa suna karɓar suna amfani da wannan kalma ɗin rediyo a ce radiyo ana cewa miziya almizya ko al'iza'a duk ana faɗan haka shine kalmar larabcin wannan kuma turanci ne aka juya shi ya ce babu mamaki ga kan wannan mutumin wala ajaba min hada ba mamaki akan wannan faqad yakhfa alayhi mithlu hadha al-hukm ba mamaki bai san hukuncin mani, kaga adalci na malamai yace ba mamaki ya yayi wannan ba mamaki watakila bai da ilimi ne bai san Allah ya haramta ko annabi ya haramta haka din ba yayi mai uzuri kenan ko to haka ake so ka rinka ba wa mutane uzuri yace amma walakin al'ajaba min ba'd ad-du'at al-islamiyyin abin mamaki shine wasu daga cikin masu da'awa na musulunci malaman musulunci abin mamaki malami mai da'awa na musulunci an yaka fi misli zalika haitu kala fi risalatin lahu mutum musulmi malami mai da'awa ya fada cikin wannan kuskuren har ma ya rubuta a cikin wani littafinsa kenan malam ya gano wani malami na addini kaga wanda zai rubuta littafi kamar ai sheikh ne akramaka ne yace ya rubuta a littafinsa yana cewa Allah ya ji kan rahimallahu barna radishu barna radishu kafiri ne ba kaga daga jin sunan ma'aikatan ya ce amma yau ga malamin addini ya zo ya rubutu <laughs> yana cewa Allah ya ji kansa Allah ya mai rahama wa akhbarani ba'du thiqati an ahad al mashayikh wani daga cikin amintattuna inji albani ya bani labari cewa daga wani malami kana yusalli ala man mata min islamiyya min al-ismailiyya wannan malami yana yin sallar jana'iza ga wanda ya mutu cikin yan kungiyar ismailiyya al yan isma'iliya yan batsiniya ne yan shi'a ne mugo shi'a shi'a ismailiyya in an shi'a ma ka ce ma ismailiyya to ba da kyau Sune mutanen da shekul islam ibn ya yake cewa shi'a al-ismailiyya yace hum akfaru yahudi wan nasara yan shi'a yan Isma'iliya ka rike sunan ibn taimiyya yace sun fi yahudu da nasara kafin kafirci ma'ana gwanda kirista gwanda ba nasari banda ba yahudi akan dan shi'a ismailiyya yace amma abin mamaki ga wani malami na musulunci masu irin wannan aƙida ɗin sun mutu kuma ya zo ya musu sallah mutumin da aka ce wanda yahudu nan sarama a wajen kafircinsa a kan wannan mutumin ka zo kai mai sallah wannan ai wasa da addini ne ai wannan kungiya ce daga cikin kungiyoyi na shi'a ana danganta su zuwa ga al-imam isma'il ibn ja'far as-sadiq haka suke cewa imam isma'il ibn ja'far as-sadiq shi yasa ake ce da su yan ismailiyya yan ismailiyya a zahirin abin da suke da'awa a kai suna nuna su ma masoya ahalul baiti ne su ma shi'a ne masoya ahalul baiti ne suna ƙaunar ahalul baiti suna nan sun bayyana a bahrain akwai su a bahrain akwai su a ƙasar sham da sauran wurare a duniya suna nan wannan saboda shi'ancin su fa komai ne ma kafirta shi suke yan shi'a al'imamiyya al'isna a shari'a a wurin shi'a ismailiya kafirai ne yan wuta ne ƙwarai da gaske kaga yan shi'ar ma kake to ya kamata ka sani kai a wajen wani ma kai arne ne ma tuku an cin naka amma fa tutar su guda duk sunan su shi'a in an tashi shi'a a zagin sahabbai zagin wane ne duk ana tarayya a ciki ka san wato babu muguwar aƙida irin aƙida shi shi ba ta yi ba ai ai kwarai da gaske a ce mutum ya zama aƙidar samalan ya rinka la'antar wato mafiya daraja a cikin al'umma abubakar umar usmanu ali waɗannan a duniya fa bayan manzan Allah fa baya su su kuma sai aka kawo su a jere abubakar na farko umar na biyu usmanu na uku aliyu na hudu in shi'a waɗannan mutanen fa kafiri ne a wajensu abubakar kafiri umar kafiri usman kafiri ko a faɗa a fili ko a faɗa da taƙiya ko a rubuta a littafi to idan waɗannan manya-manyan mutane bayan Allah suka zamanto kafirai ne to kai kuma sai ka zama musulmi duba kuma matsayin abubakar duba darajar abubakar inda ya za ka iya buɗe baki ka ce abubakar kafiri ne abubakar murtad ne to kai kuma yaya za a yi wani irin musulmi ne kai kuma to wannan daga cikin muguwar aƙida ta shi shi'anci din nan shi yasa da shi'a da ahlus sunna ba a zama inuwa ɗaya aqida aƙida ahlus sunna babu mutanen da ya kamata a girmama su a mutunta su a daraja su irin abokanan annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma a shi'a babu wulakantattun mutane tozartattun mutane marasa kima wanda za su zaga su ci mutuncinsu a duniya irin sabon annabi sun ce kanan nasu ahlu riddatin ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa salasa aw arba wa khamsa mutane wai duk sahabbai duk sun ridda bayan annabi ai wai sabon annabi sun ridda in banda aliyu ba da miqdadu ba da salmanu ba da duka duka ba su wuce in yatsan hannu ba su ne waɗannan musulmi amma sauran riddaddu ne a wajensu shi'a ne suka ce mala'ika jibrilu kansa kuskure ya yi ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabta ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kawo ba aliyu aka ce kawo wai sai zo ya tarar da su suna kwance da yake akwai kama a tsakaninsu kawai sai ya ɗauki annabtan sai ya bawa muhammadu alhali ba wurin muhammadu aka aiko shi ba to akwai barnar da ta wuce wannan kuma wannan ƙur'anin wai ba cikakke ba ne wannan ƙur'ani da ake karanta yanzu ƙur'anin umar ne ƙur'anin su hafsa ne suna da ƙur'anin su mushafu fatima in kaga sun karanta wannan to sai dai su karanta shi dan taqiyya suna da aƙida ta i'aratul furuj mutum ya iya ba da aran matarsa ga abokinsa tun da kai ka yadda kai ka amince ka ba da matarka ga abokinka shi ma ya baka tasa kai ma ka bashi taka kamar yadda za ku iya canja riga ka bashi ya saka naka kai ma din kuma ka saka tashi duka wannan suna da shi to kaga wannan duk ya ci karo da musulunci ayi. da tsarin da annabi sallallahu alaihi sallam ya zo da shi alqur'ani a cike yake da yaban sahabbai kuma ya ce yan aljanna ne wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار Allah ya yabe su ce ya tanadar musu da gidan aljanna aljanna mai mai gudana ƙoramai na gudana a ƙarƙashin wannan aljanna kuma har abada khalidina fiha abada aya ta cikin suratul tauba radiyallahu anhum wa radu anhu sun yadda da Allah Allah ya yadda da su Allah ya yabe su Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda suke tare da shi masu tsanantawa kafirai ne amma masu tausayi ne a tsakaninsu Allah ya yabi mutanen kirki da suka zo bayan sahabbai suna yi musu addu'a wanda suka zo bayan sahabbai wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين Amanu, ربنا إنك رؤوف رحيم bayan Allah na kwarai da suka zo bayan sahabbai addu'a suke musu roƙon Allah suke musu suna cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani. ya Allah ka yafe mana da mu da ƴan uwanmu da suka riga mu imani su waye suka riga mu imani sahabbai to Alƙur'ani ya ce a neman musu gafara a yi musu addu'a kai kuma ka kafarta su yanzu mai wannan aqidar yana bin qur'anin bai bi qur'ani ba to shi yasa za a gani ibnu taymiya Allah ya masa rahama yana da kyau a duba wannan littafi nasa yana da kyau akwai bayanai masu ban kai minhajus sunnan nabawiyya akwai muktasar sa mai kyau wannan littafi yana da kyau ibnu taymiya yayi bayani akan wannan mugunyar aqida mara kyau shi yasa za ga duk dan bid'a ba san ibnu taymiya duk wanda ka je yana zagin ibn taymiya to ka zuba ruwa ka sha ka shafa a fuskar ka dan bid'a ne cikakke ne mai tiredi kuma ma a bid'ar ma ba yanda zai ba sa san shi kuma a duk malaman duniya a duk malaman duniya babu wanda ya kai ibn taymiya adalci wa abokin jayayyansa insha Allah bari za mu dan samu gaba ran. mu kawo muku misalai irin yadda ibn taymiya ya ta yin adalci wa abokanan jayayyarsa suna kafirta shi yana cewa shi bai zai kafirta su ba suna halatta jininsa shi kuma yana ta kiransu a matsayin musulmi to babu wanda ya bayani akan wannan aqida ya bayani ta dalla dalla filla filla irin ibnu taymiya Allah masa rahama so ya kamata mutane su rike darajar sahabbai kuma ku sani cewa babu waɗanda suka yi mana hidima a wannan addinin musulunci irin sabon annabi duk wata yas'alunaka da kaji a cikin alkur'ani da Allah yake bada labari mafi rinjayen ya qur'ani sahabbai ne suka yi su suka tambayi Allah ai suka tambayi manzon Allah Allah ya bada ansa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha duk yas'alunaka anil anfal yas'alunaka yas'alunak suna tambayanka suna tambayanka suwa sahabbai ne su suka ba wa manzan Allah ya aura kuma ya ba da ‘ya'yansa suka aura surukan annabi ne su ne suka ce fadaina ka bil arwahi لو فديناه بالأرواح لو كان يفتدى فكل به بعد الضلالة اهتدى سكت من بعد رايكم الأرواح جمعنا نروح من بعد رايكم دم فانشاء النبي أكشم النبي رايو sallallahu alaihi wasallama duk ya kukuka da kake ji ana zuwa na duniya da aka je aka yi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam al-ghazawat ghazawat annabi sallallahu alaihi wasallam duk da su aka yi da aljanu aka yi da sahabban annabi aka yi to ko wannan kadai bai isa a daga mutanen nan kafa ba a yi musu hakuri kuma yana daga cikin mummunar fahimta da rashin ganewa da rashin ilimi mutum ya dauka cewa wai sahabi wai baya kuskure dan an ce sahabi adili ne an ce adili ai ba wai baya kuskure ba yi zai iya yin kuskure amma in ya yi kuskuren ma Allah ya yafe masa ba yanzu muka karanta Qur'ani Allah ya ce ya yafe musu ba annabi ma sallallahu alaihi wa sallama a lokacin sa ai duk ya gaya musu Allah ya yafe musu ba su za ku duba fa ba fa wanda suka zauna da shi din za ku duba darajar annabin yasa malamai suke cewa duk mai zagin sahabbai to annabi yake zagi saboda abokanansa ne shi ne ya sama musu wannan matsayin a wurin Allah shi suka taimakawa sallallahu alaihi sallama shi ya kira su yi lissafi yanzu waɗannan mutanen da aka ce ake kafarta su ake cewa yan wuta ne abu manzo Allah kuma ya faɗa a hadisi sahihi riwaya Tirmidhi Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa Talhatu fil janna wa Zubair fil janna wa Abdurrahman fil janna wa wane ne fil janna sai da ya jera mutum goma al'ashiratul mashhuri lahum bil janna kenan yace duk yan aljanna ne to wani kuma yanzu ya zo ya lissafa shi kuma ya ce kafirai ne to nawa za a bi sa jama'a abin da ya fi komai dacewa shine mutum ya karanta sunna ya yi ilimi ya yi karatu ya fahimci gaskiya ya aiki da ita kawai aka yadda a ɗora ka akan kida a ɗora ka akan waka wallahi kiɗa waka ba shine addini ba kiɗa waƙa rawa ihu a gari saka wani kaya ana wani ba shine addini ba karatu ilimi a zauna a makaranta a baje littafi a yi sharhi a yi bayani a kawo different views ko ba ka bane an understanding na malamai magabata na kwarai a fitar da matsala wannan shine ilimi amma ba wai mutum a zo a zo abin nan a zo ana yawo da kai a gari ana ihu ana zanga zanga wannan shine ilimi ba shine ilimi ba kuma wannan ba shine burgewa ba in ba taro ne kowa ya iya yi ko ba ka bane ba yanzu mun ga dama wallahi sai mu titin garin nan kuma yanzu nan ni da kuɗi nan muna bin titin da mun zagaya nan wallahi duk garin nan ko ba ka bane ba duk garin nan kuma kowa sai san an yi wani abu yanzu yanzu na gaban ce ku zo mu dan zagaya ko ba ka bane ba ce wannan kuma shine sai me a yi karatu a karantar da mutane ilimi a fahimtar da su addini a nuna musu girman na gaba su san darajar sahabbai su san darajar tabi'ai amma me ya amfanin addinin da zai zo yana buɗe baki yana la'antar magabata duk ɗan shiya ba za ka daina zagin kafiri ba ga ayoyin kafirai ayoyin mushirkai ayoyin kaza sahabbai kullun sahabbai za su zaga kullun sahabbai kawai kullun sahabbai zagin kawai sahabbai kawai to me riba ce babu ba a ciki so dole ne muyi bayani akan falalarsu ah, wani ya zage su kai kuma yake shiru ba za ka yi bayanin darajar su ba wani fa ƙarya yayi ya zage su ibnu taymiya ce a duniya babu makaryaci irin dan shi'a yace a duniya duk cikin kungiyoyin nan suke danganta kansu da musulunci babu jahilai irin kuma yan shi'a inji ibnu taymiya haka ya faɗa tun da shi ya san su ya karanta su su jama'a a tsare darajar sahabbai a san kimar sahabbai a san mutuncin sahabbai a girmama su manyan da kananan su manzo Allah ya ce kar a zage su la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu kar ku zagi na Allahu akbar ina eh, annabi kamar ya san za a zo a yi ta aswakin zagin su a yi ta la'antar a yi ta tsine musu ce kar ku zagi sahabbaina na rantse muku da wanda raina yake hannunsa kaga da yake magana ta da muhimmanci ba. ka duba yadda ya karfafa ta da rantsuwa na rantse muku da wanda raina yake hannunsa law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu da zinari da azurfa ko zahabi sahabi na guda ɗaya ya ciyar da tafin hannunsa ko rabin tafin hannunsa wallahi ba za ku kai shi lada ba inda za ka ciyar da garin nan gaba ki ɗaya da dukiya da dala sahabin annabi ya ɗauki tafin hannunsa guda ɗaya ya bayar to ya fi ka lada a wajen Allah dan me dan matsayin shi din ya ga annabi mallaki annabi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata alal islami wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da manzan Allah ɗin kuma ya mutu akan musulunci wannan shine sahabi wannan shine sahabi kuma abin da yake faruwa a duniya ya isa mana ya zama mu gane hujja cewa wannan abin ba addini ba yanzu ku duba ƙasar suriya nan fa duk da ake kashe mutane ba duk wasu suke kashe mutane gashi nan kuna gani a ta kashe mutane a halakar da jama'a an halakar da mutum sun fi dubu ɗari nawa a kashe mutane a halaka su a yayyanka su a kuma sa tutar husaini kuma kuma shi kuma shi ma na addini ne ba addini ba ne ga ƙasar yaman yanzu kisa kurin ake yanka kisa yanka kisa yanka kisa yaman ita ma ta koma hannunsu sun karbe ta amerika kuma tana ta izawa kisa kurin wanda ma ba sa kasar ma yanzu duk gudowa suke ta an ce kowa ma ya fita jini kawai kisa mun sha faɗa muna maimaita haɗarin waɗannan mutane a cikin al'umma wallahi ya fi komai haɗari amma wanda bai karanta aqidar bane bai fahimce ta ba shine yake ɗaukan abun da wasa mutumin da ya mai da zagin mafiya kusanci da Allah su ne kafirai a su to ina addini yake ai babu to wannan ɗaya ne fa jama'a ɗaya ne daga cikin ƙungiyoyin wannan ismailiya ga ta nan a gabanku al-ismailiya al-batiniya malami yake cewa ma'atiqadihi annahum ghairu muslimin tare da itikadin wannan malami cewa ba musulmi bane amma ya yi musalla to wai me yasa aka ce ba musulmi bane ba li'annahum la yarawna salata su waɗannan ma saboda sun yi kwari a shiyancin ko sallah ma ba sa yi gashi nan din la yarawna sala wala alhajj kuma ba ruwan su da aikin hajji sun ce aikin hajji yawo ne ko wannan azumin ashura da tasu wannan da aka yi ta yi aka yi ta malamai suka yi ta wazi a nan garin duk an ta yawo ana faɗa ana cewa kuna ishirwar banza a titi duk an fada an ce duk wanda ya azumi ya sha isurar banza mu ma namu nan abin da suka fada kenan azumin da manzan Allah ya salasu shi ya fara farlantawa kafin ramadana wannan ashuran fa shine farko shine da farilla annabi ya ce na zo madina na tarar da yahudu suna yi na tambaya me yasa suka ce ranar Allah ya kubutar da annabi Musa daga hannun Fir'auna yace nanu ahaqu bi Musa minhum mu muka fi su cancanta da annabi Musa manzo Allah fasamahu wa amara bi siyamihi yayi azumin yayi umarni kuma ayi azumin yanzu kuma wani yazo yana zagayawa shi kuma yana cewa ishurar banza ne in kai kai aikin banza ku duba contradiction ku duba dudiya yanda abun yake ga inda musulunci ga inda suka tafi da ba to babu abin tausayi wanda zai zo runguma abun babu ilimi bai je makaranta ba shine abin tausayi mu kullum abun da muke ga mutane kar kai fada mai abun fada ba ya fada ko ba kama ne ba haka suka ce wanda yake da abun fada ba ya fada Ka yi karatu idan an faɗi magana je ka bincike maganganun da aka faɗa ka ce ba haka bane ka yi zuciya ka bi littafi ka bincika ka gani ka yi karatu amma ba ka yi karatu ba ka zauna sai dai ana ta ɗora maka tsari kai ba ka da wani guri da kake zuwa da darasi da littafi ka je a zauna a ta karantar da kai babu ka da shi kawai sai dai in zaka je zanga-zanga za a kira ka kawai ka fita an taba addini haka ai ba daidai bane wannan ilimi jama'a kai me yasa ba ku da makaranta hadda qur'ani ku ku bude makarantun mu ku ta hadda qur'ani wala na manya manya littafai na hadisai na bukhari muslim abu dawud da tirmizi na sai a sa a ta koyawa yara suna ta haddacewa ai kifin din su busy wannan shine ilimi kaga mutum yana gyaruwa yana duba rayuwar salaf to babu babu duk wanda ba zai je makaranta ba kuma zai ga abun mamaki a rayuwarsa kuma wallahi kowace ƙura ta zo ɗiban ka za ta yi kowace ƙura ta zo ɗiban ka za ta yi kamar wanka ne baka wanka datti ne a jikinka tana zaune a bakin titi duk ƙurar da ta zo mannewa za ta yi a jikinka sai ta saje saboda baka wanka amma in kana wanka rigar ka mai kyau da haske duk abun mai datti yana taba za a ce ai ga datti anan saboda me tas kake to haka aqida take in ka shata duk abun da yazo zaka gane shi amma in baka zuwa makaranta kuma makarantar fa ga mai alari ya gaya mana idan zaka tambayi malami mai alari me yace mai alari a koma alari in ji kallar rawi yace in an yi sa a koma alari a gari Allah ji kallar kallar ce wa ya al ulama karamin littafi gashi nan kowa yana gani ya tambayi malamai waɗanda malaman waɗanda suke koyi da sunnar wa yaqtadi bil muttabi'ina yayi koyi ga masu bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka mai ahladi ya faɗa kenan kaga an ce ka bi malami ka bi malami ba kwa ba duk wanda kaga yana gaba da sunna wallahi ka kabi shi dan tabbas wuta zai kai ka wallahi tallahi duk wanda ya faɗa da sunnar manzan Allah ɗan wuta ne wannan ko shakka babu duk wanda ya faɗa da maganar manzan Allah ya ce bai yarda da ita ba yake yakan kitabu da sunna to baya kan hanyar daidai wallahi dan babu wani addini ne daidai sama da wannan littafin Allah sunnar manzan Allah littafin Allah sunnar manzan Allah haka imamu shafi yace al ilmu qala Allah qala rasuluhu daman ilimi ai ne Allah ya ce annabi ya ce ba shi shikenan ba قال الصحابة ليس بالتمويه to waɗannan ba sa sallah kuma amma fa su a matsayin musulmai ne la yarawna salata wala hajja wa ya'buduna bashar suna bautawa dan adam ka duba duk wani tarkace ya gama haduwa kansu yan ismailiya kenan yanzu nan da neman wani hujja ko wani bayani akan wannan har ka zo ka yi mai sallah bayan ya mutu a'a malam yace wa ma zalika ne salli alaihim nifaqan wa mudahanatan saboda munafirci da rufa rufa a biya riba sha kida a tafi dai yana zuwa yana musu sallah yace fa ila allahi almushaka wa huwa muna kai kukan mu zuwa ga Allah kuma gare shi muke neman taimako to shi albani shi yasa kaga ake jin haushin sa me su jin haushin suke jin haushin sa shi ban yazo ba baya boyewa in yazo babin aqida bayani yake dalla dalla ya gama kuma shikenan yace abu na 61 wa tajibul jama'atu fi salatil janaza wajibi ne ayi sallar jam'i ka ji fa wajibi ne ayi sallar jam'i a sallar jana'iza kama tajibu fi salawatil maktubati kamar yadda wajibi ne a yi sallar jam'i a salloli na farilla sabon karatu kenan ko? sallar jana'izan ma jam'in ta dole kamar yadda jam'in farilla dole ne kaga dadin ahlus sunna in sun faɗi magana sai a baka dalili ba wai a takura ma a tukuikuya ma a ce dauki ka yankan tambaya ce je kaka yi mu ma haka aka ba mu ba yin haka ka gaya wa mutane ka ce ga hujja su koma su je su binciko su karanto yace ga dalili na farko al mu dawa matun nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan sallar jana'iza kullum a jam'i yake yinta ba a taba samun annabi ya sallar jana'iza ba a jam'i ba in banda wanda aka samu an yi sallah baya nan shi ma da je kabari ai sun bi shi da je sallah to abinda annabi kullum kullum yake yi kaga wannan yana nuna mana me wajibcin haka da ba dan haka ba da wata rana yayi shi kadai ko ya ce mamatan wanda aka yi musu mutuwa su kadai ɗaya kenan na biyu ya ce ƙaulu sallallahu alaihi wasallam sallu kamar ra'aytumuni usalli annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah kamar ya ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah ba kun ga annabi yana sallar jana'iza ba to ku yi irin tasa da kuka ga yana sallar jana'iza shi kadai yake yi da jam'i yake yi ko to ku yi irin tasa cikin jam'i wannan sallu kamar muni usalli umarnin ai bai ce sallar farilla kadai ba a'a duk salloli gaba daya ku yi koyi da ni a irin yadda nake sallah haka malamai suka istinbatin wannan hukunci akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya fitar da wannan ainihin wato a hadisi a wurin malaman malikiya sallar jam'in ita kanta sallar jam'in ta farilla din ita kanta sunna ce mu'akkada ba wajiba ce a gurin me malikiyya to ballantana kuma sallar jana'iza kun fahimci wannan amma dai rajihin magana shine mai wajibi ne sallar jam'i saboda hadisai da suka zo masu yawa annabi ya yi umarni da ayi shi ma kuma kullun yana fitowa yi wata rana ya ce na kimtsu na himmato in ɗauki abin ƙona gida kirara da itatuwa da kayan haɗa wuta in nemi wasu su taimaka min mu tafi in je in bi gidan wanda ba sa zuwa jam'i fa harika alaihim buyutahum in je in kone gidajensu Malama hadisi suka ce tab aiko duk abin da kaga annabi ya ce zai je har gida ya kone mai gidan ka ji ba ya kone mai gidan inda ba wajibi bane zai ce zai je kone gidan mutane to wannan yana nuna mana wajibcin sallar jam'i din duk da cewa ko wasu malaman da kuma suka yi tawilin suka faɗo na abun ba wannan ba amma dai rajiji shine wajibi ne mutum ya je jami'i wala yu akiru ala ma na salatu sahabati ala nabi sallallahu alaihi wasallam a fura ahadun li'anna a kadiyyatun kaswa malaya ce wannan ba zai ba mu matsala ba shine yu akiru ko ya ci karo akara wannan ba zai sa mu samu cin karo ko matsala ba dangane da abin da muka gabatar muna bayani akan sallar da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba mun ce sahabbai sun yi wa manzan Allah sallar gawa furada ko shi da yazo ba zuwa aka yi aka su waye ma zai yi limancin wa yake cikin natsuwarsa da zai mai limanci a zo a tsaya a yi sallah haka aka zo aka yi ta shiga wannan ya shiga jama'a jama'a wannan shiga wannan yayi wannan ya mai addu'a ya tafi wannan ya shiga wannan yayi wannan ya mai addu'a ya tafi wannan ya shiga wannan har sai suka kare bayan an gama sai mata su ma suka zo ga wannan a shimfiɗe sallallahu alaihi wa sallam mala albani ya ce wannan qadiyya ce khassa wannan wani abu ne wanda yake keɓantacce an gane ko yawwa kaman qadiyatu ainin ne la umuma laha la yudra wajhuha ba a san me yasa ba hakan ya faru wani abu ne ke bantacce ba a san me yasa ba fala yajuzu min ajli an min ajliha an natruka ma wazaba alaihi sallallahu alaihi wasallam tilata hayatihi almubaraka bai halatta ba mu bar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimta a iya tsawon rayuwarsa mai albarka kullum in zai sallar jana'iza a cikin jam'i yake yin ta kawai mu zo mu ware mu ce ba za mu yi ta a cikin jam'i ba bai kamata mu yi haka ba wannan abin da ya faru fa wallahi lokacin da annabi ne ya rasu mutane sun shiga cikin rudu malam kowa ma bai ma san wai yaya akai abin ya faru ba sai bayan abin ya faru ma aka fahimci ah to shi fa ba a mai mai jam'i ba tunda ba a ma zo a tattauna a ce a yi jam'in kokar a yi ba a za a ya za a kowa ma kawai an je shiga dai ka san in abu yake babban abu ne yana da ta da hankali malam ko babban mutum ne ya rasu a cikin al'umma wani mutum haka a gari ku duba yadda gari yake girgiza ake ji mutum ɗaya ba yadda Allah girmama wasu to balna ce annabi ranar duniyar gaba ɗaya fa da ta shiga wani yanayi duniyar dukanta wannan wani irin labari ne mala haka marar daɗi za a iya faɗa a buɗe baki a ce yau annabi ya yi wa fati habba mala mahaifinka in yi rasu mahaifiyarka in ta rasu ɗanka yayanka wane ne ɗinka shugabanka malaminka in aka ce ma rasu sai ka ji kamar ba kai bane wannan wasu mutane ne fa wadda nauyinsu ko kwata kwata kwatan kwatan annabi bai kai ba to ina ga manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam su kaga duk abin za a ce ya biyo baya faru ayi ba mamaki Anas dan Malik yace tab Ayi ranar da aka ba mu labari aka ce annabi yayi wafati yace madina sai muka ganta majijjira da rana ne amma wallahi duhu ta mana mutum baya ganin gaban sa malam shi yasa abubakar da zo shi fa bai yadda ba ma sai da ya wuce tukunna ya je shiga umar kan daman shi yana wurin ma ya ce kai duk wanda ya ce manzo Allah ya wafaci sai na yanka wuyan shi saboda tsabar ya shiga cikin rudu da damuwa malam ba wai da gangan fa ba tsabar yana cikin wani irin yanayi ne na firgituwa mala yace la la la inna ma ghaba ka ghaibati Musa yace ba rasuwa yi ba ya buya ne kamar yadda Musa ya buya wa sa. sai da Allah ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin fa tamma miqatu rabbih 40 layla lokacin da ya tafi ya bar banu Isra'ila kwana 40 din nan ba a ganin sa to shine Umar ya ce ai Muhammadu ma irin wannan abun yayi ya tafi zai dawo haka umar ya faɗa gaba ka gaibaci musa to ba za a yi koyi da wannan abin da ya faru yi masa sallah ɗaiɗaiɗaiɗai mu bar abin da kuma ya da yana yanayi ya mutu ya bari yanayi. yi la siyama wal qadiyatu al mazkuratu lam tarid bi isnadin sahihin ballantana ma albani kenan wannan maganar ma ta cewa an yi wa manzo Allah yin sallah an yi masa sallah din daidai akwai magana akan isnadin taqumu bil hujja wa in kanat ruwiyat min yuqawi ba'daha ba'da ko da yake dai an ruwaito ta ta hanyoyi da dama wani bangaren zai iya karfafa bangaren imam al-baihaqi ya ruwaito a cikin sunan dinsa da ibnu majah da sauransu yace fa in amkana al-jam'u bainahuma wa baina ma dhakarna min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi at-tajmi'i fi al-janazati fiha fabiha idan har zai iya yiwa a jam'i tsakanin abin da muka faɗa da kuma abin da ya faru din abin da muka faɗa na cewa a yi sallar jam'i wa jana'iza to da kuma cewa an yi wa manzo Allah shi shi kadai sallah to ayi kokari a hada din inda zai yi to haka yafi wa illa fahadihu huwa al muqaddam in ba haka ba sunnar annabi abin da ya karantar da mu cewa mu yi sallah a jam'i ai shine abin gabatarwa li'annahu asbatu wa ahda saboda ya fi tabbata ya fi shiriwa fa in sallau alaiha furada saqata al-fardu mal albani yace to inda mutane kuma nagari za su zo su yi wa gawar sallah furada dai dai dai tilo tilo kowa shi ya zai ya wata gawa sallah saqata al-fardu farillan nan na ayi wa gawa sallah ya sauka wa athimu bi tarkil jama'a amma fa mutane sun yi laifi saboda sun bar jam'i wallahu a'lam imam eh, albani yace Allah shi barau kansa ne kenan yanzu anan jama'a dunkule hukuncin da zamu fahimta yin sallar jam'i wa gawa ma mai hukuncin sa wajibi ne kada a zo a dauko gawa ajiye ta a ce jama'a kowa ya zo mai shi shi kadai a'a a yi mata jam'in yafi yace qala an-nawawi في المجموع وقال النووي إمام النووي يا فدا cikin littafin المجموع شرح المهذب تجوز salatul janazati furada bila khilaf ya halatta ayi sallar jana'iza mutum shi daya ba tare da saɓani ba wa sunnatu an tu salla jama'a amma dai sunna shine ayi jam'i in ji imamu nawawi lil ahadith al mashhurati fi sahih sahih saboda hadisai shahararru a cikin littafin sahih fi zalika ma ijma'il muslimin akan wannan da kuma ijma'in malaman musulmi gabaki ɗaya akan haka da. wannan ya dada kawo mana ra'ayin imamu nawawi ne zai cewa shi yana ganin sunna ne وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة ما في كرنشن جماعة da za su iya kulla jam'i a kan sallar jana'iza su ne mutum uku kawai an gane ko mafi ƙarancin lambar da za a yi jana'iza nawa ne uku daman jam'i uku ne ko da yake wasu sun ce biyu fa fi hadisi abdullahi bin abi talhata a hadisin abdullahi bin abi talha yace anna aba talhata da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila umair bin abi talhata hina tuwfiya yace babana abu talha ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da dan uwana umair bin abi talha ya rasu annabi babana ya kira manzon Allah yazo mai sallama yazo mai sallah kula da wannan hadisi wani ne ya rasu abu talha ya kira shi dan abu talha ne umair Allah ya masa rusa ya je maza maza ya kira manzo Allah ce zo kai mai sallah wata irin sallah da aka yi ta ba jama'a fatahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla alaihi fi manzilihi maza Allah ya zo masa Abu Talha ya fito da gawan kawai ba ma kira mutane ba tun da yana gaggawa tun daga annabi ya zo kawai ya ce manzo Allah mai mai sallah taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wuce gaba wa kana abu talha wara'ahu abu talha yana bayan annabi din kamar yana bayan shi kamar za a yi sallar mai sallar farilla ba liman yana wuce gaba ba mamu suna bayan shi to yanzu wannan kes din ku kula da shi sosai dan kes ne a ka'ida abinda muka sani in za a yi sallar jam'i mutum biyu ba jeruwa suke yi ba to a wannan sallar ta jana'iza ita kuma sai ta zo da wani riga daban annabi ya wuce gaba abu talha ya tsaya a bayan annabi ba wai a daman annabi wa kana abu talha ta wara'ahu wa ummu sulaimin wara'a abi talha ummu sulaimin matar abu talha ta lansari ita ce rumaisa ita kuma sai ta tsaya a bayan abu talha mutane uku ne sai ɗaya ya tsaya a gaba annabi kenan bayansa sai tinsa abu talha kenan bayansa kuma matarsa haka aka yi sallar a miƙi haka mai kwan a ce shi annabi ya wuce gaba ita kuma me ta tsaya tare da mijinta sun yi sahu nasu da ba ba ya hakan ba walam yakun ma'ahum ghairuhum babu kowa a tattare da su kenan wannan sallah in an tambaye ka wace sallah gawa ce a duniya aka yi ta mutum uku kawai sai ka ce ita ce sallar gawan umairu dan gidan abu talha umairu ko da ke fiye sa irin wannan sunan ba ko amma suna yana da kyau umair eh dan abu talha wannan hadisi akhrajahu al-hakim wa anhu al wa qala al-hakim hada sahihun ala shart ash-shaykhain hadisi kan sahihi ne a bisa shar'in buhari da muslim wa sunnatun gharibatun fi ibahati salatin nisa'i ala al-janaiz amma sunna ce wadda take baƙuwa ba a saba da ita wajen halarta sallar jana'iza ga ainihin me mata wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi ya muwafaqa da shi ma'ana kamar yayi mamaki kwarai gashi nan yau kuma an ga hadda mace aka sallar jana'iza to mal albani zai yi karin bayani yace wa qulu ma huwa ala sharti muslimin wahdahu wannan magana akwai gyara da imamul hakim ya ce hadisi a bisa sharaɗin bukhari da muslim ne a'a hadisi kam dai sharadin muslim ne kawai li'anna fihi imarata ibnu guzayya saboda akwai wani mutum mai suna imara ibnu guzayya ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا بخاري بفتد حديث سبا سي تعليق هنغاني كو المعلق شيني حديث دا أكا كاوش باي دا شكاكين إسنادي إمام السيوطي يتي ما أول ما أول الإسناد منه يطلق walau ila akhirihi mu'allaqu abinda ake nufi ma awwalul isnadi minhu hadisin da aka share farkon isnadin walau ila akhirihi ko har zuwa karshen sa mu'allaqu shine hadisi mu'allaq ba kawo shi da isnadi shi kake ba an share wasu mazajen kafin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hadisi na za'ifi in dai ba ya zo bi sigatil jazmi ba a wurin bukhari a cikin bukhari to yake cewa um, wal hadithu qala al haythami fi al majma wannan hadisi imam al haythami ya faɗa cikin littafin al majma rawahu tabarani fi al kabir imam al tabarani ya rawaito shi a cikin al kabir wa rijaluhu rijalu sahih mazajensa mazaje ne na as sahih na bukhari walau shahidun min hadisi anas bi ma'anahu kuma yana da shaida daga riwayar anas da ma'anarsa akhrajahu al-imam ahmad imam ahmad ya fidda wannan hadisi din yake cewa abu na 63 to anan ina so ku lura da mu guda yan uwana am me yasa abu talha ya tsaya a bayan annabi sannan kuma matarsa ta tsaya a bayan shi saboda sallar dole ta zama a haka saboda akwai mace a ciki tunda ita mace ba a yin sahu da ita a jere ko da wannan mijin mijinta ne saboda mai fitina an gane wani abu zai iya biyo baya kuma sallah ana so a samu cikakken kushu'i ga ubangiji yayin da namiji zai hadu ya hada jikinsa da mace to wani abu zai na iya biyowa baya shi dan yana iya kulla wani abu to shi yasa aka ce a sallah ma ba a bada dama a yi wannan ba to kaga ai ba zai yi ba dole ina za ta tsaya a bayan shi za ta to wannan sai nuna mana ashe idan mutum zai sallah da mace a ina take tsayawa a bayan shi da shi wasu malamai suna cewa a bayan sa dan daman sa ta gefe haka kar wani ya zo ya sahu kafa da kafa da matarsa ba ko ba haka bane ba to ko yarka ce ta yi baya in dai mace ce sunna shine a sa ta aina a baya kun fahimci wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma wannan yana nuna mana ashe ya halatta mace ta yi sallar jana'iza yawa yawan tunaninmu da abinda mutanenmu suka tafi akai kai shine mata ba sa sallar jana'iza na'am ba a tsananta aka ce dole sai sun fito sun yi ba amma shari'a ta ba da dama a yi wannan ta sa kake ganin wannan abinda muka gino a kai cewa mata ba su sallar jana'iza sai matan mustafa aikin hajji ko umra ka je kaga ana sallar jana'iza a haramin maka ko madina su suna zaune ba sa jin cewa da su ake a tashi ayi sallar jana'iza nan menene malam addu'a ce to me ya kima da za a ce su ba za su yi ba ba a san addu'ar mata ba a san addu'ar su so ashe yana da kyau su ma su rinka yin me sallar jana'iza to yanzu misalin da za a yi mutuwa a unguwa a zo ana yin sallar gawa sai mata na wannan unguwar ko na gidan ko na makota sai su ma suka fito suka yi sahunsu a bayan maza ya yi ko bai yi ba ya yi ba laifi ba ne ina fata ana fahimta ba laifi ba ne don addu'a ce sallagawa wannan ma ya fi wannan bid'a da ake yi idan mutum ya mutu a zo a ɗauki gawa a je a kai mata gaban su su je su rufa shi da kuka su ta kuka yanzu wani yanzu tafiya za ka yanzu wani tafiya yanzu wani tafiya yanzu za ka yi ka tafi ka bar mu wani haka ba suke faɗa wata an zo an ce hajiya addu'a zaki ta rude ma ta rasa ma me za ta yi wata da aka zo aka ce yi addu'a yi addu'a sai ce me komun da la'ilu subhanallah da la'ilu kuma da la'ilu fa addu'a daga hannu ayi addu'a Allah ya fi masa Allah ji kansa to yana da kyau a karantar da mutane addini ya jama'a kun fahimci wannan jayyid bayan wannan yace wa kullama kathura al-jam'u kana afdal lil mayyit wa anfa bi qawli sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka samu jama'a da yawa to yafi falala fa ga mamaci kun ga wannan wato wannan wani abu ne mai muhimmanci mu fahimce shi malam akwai riba kwarai da gaske a ce mutum Allah ya masa rasuwa jama'a da yawa ta zo ta yi mai sallah kuma yana da kyau din a gayyaci mutane amma fa yawan sati mai zuwa za mu yi bayani yawan fa ba na inda rududu ake bukata ba masu aƙida ai kwarai kuwa da gaske idan da ka gayyato suwa za su yi wa gawan ka sallah ka samu masu aƙida aka je ka ɗebo mu shirkai ka tara su a bayan shi kwarai kuwa za mu zo mu karanta a nan a hadisi da ku ko mutum yana kazami cikin bid'a malam ba addini ba tsoron Allah ka kawo shi ya zo ya zama cikon benci ne kurin to shi kansa ma in ya sallata sama ba a karba yaushe zai zo wani addu'a masu tsoron Allah ake nema masu takawa masu ibada su ake nema sai a zo a sa su waɗanda suke mabiya sunnar annabi masu girmama addinin musulunci manyan riguna ba su bane ko matsayi na duniya ko wani ba shi bane tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum to yawan jama'an yana da riba ga mutum yace ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa shuffi'u fihi manzo Allah yace babu wani mamaci ba wani mamaci da za al'umma cikin musulmi za su yi mai sallah wanda adadin su ya kai ɗari dukkansu suna neman masa ceto face sai Allah ya ba su ceton Allahu akbar idan Allah ya taimake ka ummatun minal muslimina musulmai dai suka zo mutum ɗari suka yi maka sallah suka ce Allah icece ka to insha Allah Allah zai karɓi ceton malam ba riba bane mutum ya tara jama'a kuma amma ka gane wani abu yana da kyau fa ka nemo waɗanda ma suka iya sallar jana'izan dan gaskiya abin da ke faruwa wani in ya zo fa shiru yake yi da yawa wani an tambaye shi ya kai an zuwa wani ce ni ba kai tsayawa fa nake kawai to saboda bai san me ake faɗa ba bai je makaranta ba ba a ce ba koya mashi ba manzo Allah ya ce wa fi hadisin akar illa ghufira lahu fa ci an gafarta masa wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi da nasa'i da tirmizi wa sa'u wal baihaqi wa at-tayalisi wa ahmad min hadisi aisha ta bil lafd al awwal sanna wa rawahu wa nasa'i wal baihaqi wa ahmad min hadisi anas wa ibn min hadisi abi hurairah bil lafd akhar wa isnadu sayyun ala shart al hadisin kam lalle ingantacce ne a bisa sharadin bukhari da muslim abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh